Littafin Hawayen So, kashi na uku, Soyayyar Ladidi da Shamsu. A baya mun tsaya ne inda Shamsu ya zo hira na farko a wurin Ladidi. Kafin wani lokaci mai tsawo, soyayya mai ƙarfi ta kullu tsakanin Ladidi da masoyinta Shamsu, inda ƙawayenta suka san labarinsa, haka shi ma a nasa ɓangaren abokansa suka san labarin Ladidi. So ya yi so, ƙauna ta kai ƙauna. Haka nan kuma sun yi matuƙar shaƙuwa da junansu, kullum za su yi waya Idan kuma ba su yi ba to za su tura wa juna text, saƙonnin soyayya don ƙara dankon soyayyar da suke wa juna. Daga cikin irin saƙonnin da suke turawa ga kaɗan daga ciki. Ladidi: Ke ce kaɗai nake tunawa, na yi farin ciki da nishaɗi a cikin zuciyata. Rayuwata ke ce. Zan iya rasa rayuwata idan babu ke. Ladidi: Ke kaɗai nake so. Masoyinki har abada. Shamsu. Wannan irin ɗaya daga cikin sakon da Shamsu. ya aike wa masoyiyarsa, Ladidi, ranar da suka yi kwana hudu ba su ga juna ba. Dalilin tafiyar da ya yi unguwa, Ladidi ma takan samu kalamai masu daɗi da sanya farin ciki da walwala a zuciyar masoyi don faranta ransa, wato takan yi wa Shamsu irin wannan saƙon kuma ta tura masa, ta waya ya karanta don faranta masa rai. Shamsu, farin wata ma abocin haske, jin sautin zazzakar muryarka abu ne mafi so da son ji a cikin kunnuwana. Hakika ba na tunani akwai wani ɗa namiji da zan so da ƙauna kamar ka. Fatan ka kula da ni. Masoyiyarka, Ladidi." Wannan ɗaya ne daga cikin irin saƙonnin da take turawa zuwa ga masoyinta Shamsu. Don haka sai ya kasance shakuwa da soyayya na ci gaba da wanzuwa a tsakaninsu. Nan shine ƙarshen babi na uku. Za mu shiga babi na hudu. da yardan Allah. Rabuwa da masoyi. Ranar da za a rabu da masoyi, dole ne masoya su ji babu daɗi. Hakanan kuma dole ne su zubar da hawaye, domin kuwa rana ce da kowannensu zai tashi wani ciwo da ya kwanta a cikin zuciyarsa. Bayan Ladidi da Shamsu sun shafe shekaru suna soyayya, kwatsam wata rana sai ga wani, uwan mahaifinsa, ya zo daga ƙasar Turai inda ya buƙaci tafiya da shi can ya zauna a wajensa kuma ya ci gaba da karatu. Shamsu ya yi murna da hakan, sai dai kuma a gefe ɗaya yana tunanin rabuwa da Ladidi masoyiyarsa. Alhaji Sani wa ne ga mahaifin Shamsu, uwa ɗaya uba ɗaya, tun da yake bai taɓa samun haihuwa ba, ya ƙara aure har kusan sau huɗu amma bai dace ba, don haka sai ya haƙura ya ci gaba da zama da uwar gidansa. Domin duk wacce ya auro idan ta ga an samu lokaci ba ta haihu ba sai ta ce da shi ba za ta zauna ba uwar gidansa ce kaɗai ta ce za ta iya zama da shi tunda ta san komai na Allah ne. Mahaifin Shamsu bai yi gardama ba lokacin da yayansa Alhaji Sani ya buƙaci tafiya da Shamsu sai ya yi fatan Allah ya sanya alkhairi. Sai dai mahaifiyarsa sai dai mahaifiyarsa ta damu amma dole ta haƙura. Wannan al'amarin ya sa Shamsu ya kasa jurewa ya ji ba zai iya zuwa ya yi wa Ladidi sallama ba don yana gudun abin da zai biyo baya. Gara idan bai ga yadda za ta damu ba to zai iya jurewa rabuwa da ita. Don haka sai ya rubuta takarda ya aika mata don ya sanar da ita halin da ake ciki ya kuma yi mata sallama. Gare ki hasken raina Ladidi. Bayan sallama ta addinin Musulunci tare da fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Ladidi na tabbatar babu wacce nake so da ƙauna sai ke, kuma babu wacce za ta iya juyar da soyayyata daga kanki. ke nake so yanzu da har abada. Sai dai ina mai takaicin rubuto miki wannan wasiƙan saboda na san dole ki zubar da hawaye. A yanzu haka wan babana ne da yake zaune a Amerika ya zo ya ce lallai zai tafi da ni in zauna a hannunsa. amma ina so ki yi haƙuri kuma ki ci gaba da riƙe alƙawarina in sha Allahu ke ce matata. Da fatan za ki min addu'a kuma za ki riƙe alƙawarin soyayyarmu. Daga masoyinki Shamsu. Lokacin da wannan wasiƙa ta je hannun Ladidi sai hankalinta ya tashi ta shiga zubar da hawaye amma kuma daga ƙarshe sai ta haƙura. Tsawon shekaru hudu Ladidi ta shafe tana zaman jiran dawowar Shamsu daga Amerika. Ta ƙi sauraron duk wani saurayi, ta jure, ta haƙura. Ba irin abin da ba yi mata ba, amma lokacin da Shamsu ya dawo sai ya nuna sam bai santa ba ma. Wannan abu ba ƙaramin ƙona mata rai ya yi ba don haka sai ta shiga cikin damuwa da tashin hankali yanzu ladidi take zaune bayan ta gama tuno duk abin da ya faru a baya sai ta goge fuskarta ta daina kukan da take ta lallashi zuciyarta ta yi addu'a ta kwanta tana kwanciya sai barci ya kwashe ta wannan ya faru ne sakamakon cire tunanin shamsu da ta gaggauta yi a cikin ranta dama abin da take tsoro kenan gashi yanzu ya faru washe gari ƙawarta ta zo, suka tafi wurin walimar wata 'yar ajinsu da ta yi saukar Alkur'ani mai tsarki kuma ake bikinta. Lokacin da suka iso wuri ya cika maƙil da jama'a, don haka sai suka tafi ɓangaren da 'yan uwansu mata suke, suka sami guri suka zauna. Daga can kan kujerun manyan baƙi, wani matashi mai sanye da kot da wandonta ya sha farin gilas ya ƙurowa Ladidi ido yana kallonta, kamar an ce ta duba sai suka haɗa ido nan take ta ɓata fuska ta yi saurin kawar da kanta. Can da ta sake kallon inda yake sai kuma ta sake ganin sun haɗa ido sai kuma ta ji tsikar jikinta ya tashi yar. Da dai ta lura saurayin ita ya kurawa idanu sai ta lallaba ta fice daga taron matan ladiji tana tsaye a wani guri saboda kallon da ta ga wannan mutumi ya dame ta da shi tana tsaye a gurin da take bata ankara ba sai kawai ta ji mutum yana mata sallama ladiji ta juyo tare da amsa sallamar sai ta yi kicibis da mutumin nan da ta baro wajen taro saboda shi. Sannunki, ya kika fito kika tsaya anan? nan bayan ba a tashi ba, ya tambaye ta. Yayin da ya tsaya yana kallonta kallo irin na so. Kai ka sa na fito daga taron, Ladidi ta faɗa a zuciyarta, amma a fili sai ta ce, Na fito ne saboda in ɗan sha iska saboda zafin da ake yi, ana zafi kan, amma ai ki a cikin, amma zaman ki a cikin mutane zai fi ki ware kanki anan. Ta yi shiru dai tana sauraron sa, can sai ya gyara tsayuwa yana mai tausasa murya. "Ki yi haƙuri, wallahi ke na biyo saboda wasu dalilai masu muhimmanci a tare da ni. Tun da na ga kin fito daga cikin taron mutane, sai na ji a jikina cewa, dalilin kallon da kika ga ina miki ne ya sa ki fitowa." Ladidi ta yi murmushin yaƙi amma ba ta ce da shi uffan ba don haka sai ya ci gaba da cewa, "Da farko sunana Dr. Buhari Yunusa kuma ina ɗaya daga cikin manyan baƙi na wannan taro. Tun lokacin da na ɗora idanuwa na kanki sai na ji ina son ki Ki amince min, zan nemi aurenki kuma ina mai tabbatar miki da cewa za ki yi alfahari da samun miji kamata. Ladidi ta dube shi ta ce na ji bayaninka amma ka yi min haƙuri, gaskiya ba ni da ra'ayin aure a yanzu. Ina fatan Allah ya baka wata. Ladidi tana faɗin haka sai ta juya ta yi tafiyarta shi kuma Dr. Buhari sai ya tsaya yana kallonta. Bayan kwana biyu sai ga Dr. Buhari a gidan su Ladidi inda ya yi sa'ar samun mahaifinta Malam Tanimu, ya kuma gabatar da kanshi a matsayin mai neman auren Ladidi. Mahaifinta ya yi murna sosai sannan ya shiga gida ya turo Ladidi cewar ta zo gun baƙo. Ko da Ladidi ta fito sai ta ko da Ladidi ta fito sai ta yi arba da Dr. Buhari yana tsaye a jikin motarsa. Ganin hakan sai ya sa ta ja ta tsaya cak shi kuma sai ya taho zuwa gare ta da murmushi yana zuwa ya tsaya Daf da ita ya ce, Na kasa jurewa, ba zan iya haƙura da son ki ba, Ladidi wallahi babu yaudara a tare da ni, ki amince da soyayyata. Ladidi ta tausaya masa, ganin idanuwansa sun fara tara ƙwalla, sai ta dube shi ta ce, Shi kenan, na amince. Buhari ya limshe ido, sannan ya buɗe ya ce da ita, Alhamdulillahi, na gode. Daga nan suka shiga hira mai daɗi da barkwanci. Kafin sati biyu aka ɗaura auren Ladidi da Dr. Buhari. Wannan shine ƙarshen littafi hawayensu. Naku masoyinku ya haya So. Tashar masoya Hausa 24 ta ɗauki nauyin karanta muku wannan littafin kuma alhamdulillahi yau an kammala. Kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu na littattafan soyayya.